This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis bakwai ga watan Mayu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilo Hashim Gumel ke farin cikin jan ragamar shirin. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka jankeri yanzu haka yana ƙasar Saudiya ya kuma ce zai yi magana kan ƙudurin tsagaita wuta. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan ISIL da ke ƙasar Iraki sun kutsa kai cikin matatar man fetur ta Baiji da ake takaddama a kai. Wasu mutane da ake kyautata zaton ɓarayin shanu ne sun yi kwantan ɓauna suka kashe akalla mutane hamsin da 54 a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin yammacin Kenya. Kanan labaran kenan ma'aikata a jihar plato sun shiga wani yajin aikin gama gari na sai baba ya gani domin neman a biya su albashi. Muna kuma da rahoto kan tallafi da rundunar mayakan sama ta baiwa wani gidan marayu a Maiduguri sai kuma shirin domin iyali. Fyaɗe aka yi aka samu ciki to akwai babban matsala domin yaron da za a haifa ya zama koyaushe aka zan shi za a da abin da ya faru aka samu cikinsa aka haife shi. To kafin nan ga yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry yanzu haka yana ƙasar Saudiya ya kuma ce zai yi magana kan ƙudurin tsagaita wuta na jin kai a yakin da Saudi ke jagoranta kan 'yan tawayen Houthi da ke ƙasar Yemen. Jankeri ya ce muna kira ga duk ɓangarorin biyu duk wanda ke da hannu ya mutunta dokar jin kai da kuma ɗaukar duk hanyoyin da suka kamata na tabbatar da an kare farar hula daga faɗan da ake yi a kuma bayar da damar shiga da kayan agaji ga masu bukata. Keri zai haɗu da shugabannin ƙasar Saudiya da Abdurrabu Mansur Hadi shugaban ƙasar Yemen wanda ya yi gudun hijira zuwa Saudiya kasar saudiya dai ta ce tana nazarin dakatar da kai hare-haren ta sama da ma sauran matakan da take ɗauka akan 'yan tawayen na huthi ma'aikatan jin kai na kuka kan wahalar shigar da kayan abinci da sauran kayan bukatu ga fararen hula kasar yemen Ker dai ya ce dakatarwa za a yi dole ne a yi ta hanyar da ba za ta baiwa kowa dama ƙara kame wani yanki ba ko kai hari ga wanda suka ajiye makamansu lokacin da ya ziyarci kasar jibuti da ke kuryar Afirka ranar Laraba abakiyar ya bayyana wani sabon gudummawar dala miliyan 68 da amurka za ta baiwa kasar yemen taimakon da zai hada da kudin da hukumomin da suke samar da abinci da ruwan sha da mafaka da ma sauran masu bukatu ga 'yan kasar ta yemen wanda suke bukata ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce mayakan isil da ke kasar iraki sun kusa cikin matatar mai ta beti da ake ta ta'addama a kai mai magana da yawon ma'aikatar ta tsaron amurka kana steve warren ya ce cikin sa'o'i 48 da suka wuce ne mayakan suka kutsa cikin matatar ya ci gaba da cewa jami'an tsaron ƙasar iraki suna cikin matatan man kuma a halin yanzu suna hana mayakan kama matatar amurka da sauran sojojin haɗin gwiwa sun kai hare-hare na jiragen sama akalla biyar a kewayen matatar cikin sa'o'i 24 da suka wuce a yunkurin fitattakar mayakan sa kan garin beji shi dai yana kan hanyar zuwa birnin mosul ne wanda yake birni mafi girma da mayakan suka kwace waran ya ce yankin na matatar man ɗin shine yake da muhimmancinsa matatar kuma ta daɗe ba ta aiki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu mutane da ake kyautar zaton barayin shanu ne a sun yi kwantan bauna suka kashe akalla mutane hudu a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Kenya suka sace ɗaruruwan dabbobi. Hukumar agajin gaggawa ta Red Cross ta yankin ta ce kusan mutane ɗari uku da hamsin ne aka kora daga gidajensu. Jami'an tsaro 'yan sanda dai sun ce harin ya fara ne ranar Litinin. lokacin da wasu barayi suka kai wa wani ƙauye hari suka sace dabbobi suka kashe mutane bakwai mutanen ƙauyen kuma suka kai harin ɗaukar fansa sata dabbobi da kuma faɗa tsakanin manoma da makiyaya abu ne da ya zama ruwan dare a yankunan gabashin afirka al'amarin da masana suka ce ya ƙara zama haɗarin gaske saboda ƙabilun da ke ɓangaren sun dai suna amfani ne da masu son koma amfani da bindigogi. Yawancin sabbin makaman dai sun gaje su ne daga fadace-fadacen da aka yi a Sudan da Uganda, yayin da sauran makaman kuma wasu 'yan sandan wucin gadi ne na Kenya suka mallake su tun fil azal. Wata babbar barazana da buga kirji daga wani ba'amurki da ake zargin ɗan ƙungiyar ISIL ne ta sa jami'in hukumomin leƙen asiri na Amurka kula da ko da yake babu wasu alamu da ke tabbatar da yiwuwar barazanar an wallafa barazanar ce a shafin yanar gizo ake kira just Feste. Saƙon na cewa harin da aka kai ranar lahadi na garin galan da ke jihar texas so mun taɓa ne Saƙon ya ci gaba da cewa muna da ƙwararrun sojoji 71 jihohin amurka guda goma sha biyar suna kuma jiran umarni daga gare mu don kai hari duk inda muke so mawallafin ya amsa sunansa abu ibrahim al'ameriki wanda yake amurke ne kuma ɗan ta'adda da ake tsammanin yana can cikin yakin wata ƙabilu na ƙasar Pakistan. Ya kuma rubuta cewa watanni shida masu zuwa za su zamanto abin mamaki. Mai magana da yawon fadar White House, George Arnes, ya faɗa haka jiya ne laraba cewa babu wani alama da take nunin cewa ko ɗaya daga cikin mutanen na aiki ne da umarnin ƙungiyar ta ISIL. Jami'an hukumar leƙen asiri sun faɗa jiya laraba cewa za su ɗauki sabon barazanar ta almariki da ya yi da tsanani amma sun ƙara da cewa tunda aka kafe wannan barazana kan yanar gizo bai ba su mamaki ba daga ƙarshe ɗaya daga cikin 'yan sandan birnin baltimore da ke nan amurka da ake tuhuma kan mutuwar matashin nan bakar fata fred gray ya dage cewa wukar da gray ke ɗauke da ita ta saba wa doka saboda haka 'yan sandan ba su taka doka ba da kuma kama shi lauyoyin masu kare ɗan sandan mai suna edward nero sun fara gabatar da kariya a gaban kotun da ke garin baltimore ne ranar talata da ta wuce inda suka buƙaci a gwada musu wukar da gray yake ɗauke da ita wukar domin su tantance ta an ce fred gray ya mutu ne a dalilin ciwo da ya ji a bayansa a cikin motar 'yan sanda sha biyu ga watan afrilu bayan 'yan sanda suka kama shi kan zargin yana ɗauke da wukar da ta saba wa doka lokacin da take gabatar da tuhuma kan ɗan sandan nero da takwarorin aikinsa biyar ranar Juma'a. Lauya mai gabatar da ƙara na garin Baltimore ta ce wukar da Gray ke ɗauke da ita ba ta saba wa doka ba. Nero da yake aiki kan keke ranar da aka kama Gray ana zarginsa ne da cin zarafi da yin abin da bai kamata ba da kuma kama mutum ba kan doka ba. Jiya Laraba ne magajin garin Baltimore ta nemi ma'aikatar shari'a ta Amurka da ta bincike rundunar 'yan sandan birnin domin gano ko hukuma tana amfani da ƙarfin tsiya da kuma take hakkin bil'adama da ake tuhuma. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce sabuwar attorney general ɗin loretta rich tana nazarin bukatar da magajin garin baltimore ta gabatar labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu a jihar Plateau inda ma'aikatan jihar suka shiga wani yajin aikin gama gari na sai baba ya gani domin neman a biya su albashi. mu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton. Yajin aikin na dukkanin ma'aikatan jihar Filato da suka hada da makarantu, asibitoci, ofisoshin gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi da gidan rediyo da talabijin mallakar jihar sun sanya harkoki tsayawa cik a faɗin jihar ta Filato. Na yi kicibis da wasu ma'aikatan inda na tambaye su koya suka ji da shan yajin. Sunana Comrade Gunshin Yalings, State Chairman NUT Plateau State. Akwai membobinmu wanda sun kai mutum dubu hudu a kasa wanda watan ɗaya ɗaya goma sha hudu ba biya su ba under the disguise why ba capturing din su ba to muna ce to idan an dinga yawo da hankalinmu gara mu shiga wannan yajin aiki domin mu kwace yancin mu dama ai ta yi ne kawai saboda wannan gwamnati ta zo ta zarce ta tafi abinta sunana comrade samson mafiye state president nolge plateau state ina son duniya ta sani cewa mu ana biyan mu kashi hamsin da biyar ne na abin da ma'aikatan jihar plateau suke karba a yanzu da nake magana muna da wata biyu bashi ba a taba an gaya mana ko kason da ake samu daga abuja na ƙananan hukumomin jihar plateau bai zo ba sai ranar da sun kira mu sun ce mana ga kuɗin ku mu ma za mu ce mun dawo aiki ni mai suna comrade veronica da fam yajin aiki nan ɗari bisa ɗari mun goyi baya akwai wanda suke gida sun kai wata goma sha ba albashi akwai wanda kuma allah ya musu rasuwa wa'yansu ma rashin kuɗin jinya ya kai ga wannan kwanan su ya ƙare domin haka mu muna goyon bayan wannan yajin aiki sunana anfoman eh, ni karamin ma'aikaci ne a ministry anan. wato wannan strike tana nan kamar gyambo ne da aka ɗaura mata bandeji sai yau aka kunce ita minimum wage in plateau state yana 9,900 naira kenan abin da ake biyan mafi kankantan ma'aikaci an kai wa gwamna kuka gwamna ya kunnen kashi gaskiya wannan strike da muke yi muna nuna wa duniya ne cewa ga matsalan da muke ciki a saurare mu a kuma taimaka. Ni ne ake kira na Comrade Gabriel Mududai, chairman na kungiyar ma'aikatan kotu na Najeriya a Plateau. Kamun ma a fara wannan yajin aiki mu can muna kan yajin aiki na ma'aikatan kotu a jihar Plateau tun wajen watanni biyar da suka wuce. Batun yanci na ita kotu a Najeriya wadda muka je kara a federal high court an ka bamu judgment bayan mun samu hukunci daga wannan kotun sai muka dawo aka ce a dawo kowane jiha ta zo ta shirya da za ta biya wannan kudaden da muka zo kuma sai suka so mu cikin wani hali da bamu gane kanta ba domin jihar plateau gwamnan ya nuna taurin kai bisa wannan judgment da muka samu din a dalili da ya sa kenan kaga muka fara wannan yajin aiki tun ranar biyu ga watan ɗaya na wannan shekara. Wasu ma'aikatan jihar Filato kenan. Shugaban kungiyar kwadago a jihar Filato kamar Jibrin Bancire ce sun zaga ma'aikatun gwamnatin don tabbatar da ko ina a garke yake. mun kulle ko ina zan mun tafi yajin aiki sai Allah masha Allah wannan abun ya kai shekara kusan hudu kenan baya da muka fara ba ma gwamnati takarda bisa ga wasu bukatu na ma'aikatan jihar Plateau amma sai muka fahimci cewa wannan gwamnati akwai yaudara akwai cin amana a cikin ta zuwa ga yau a ce ma'aikata sun kai wata shida ba albashi shekara bakwai ba karin girma ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman firamare wannan sabon albashi albashin har yau ana biyan su rabi ne hatta pension a yau wanda sun sufa wata shida su ma ba pension din wani wanda suka bar aiki ba kuɗin sallama amma ku gashi ana ta sama da fadi da dukiyan jama'a kaga ko mun ga wannan ya zama to kamar zalunci ne amma wasu na ganin kaman kuna neman sa kafan angulu ne wajen mika mulki da karba ta yaya yanzu dole ne wannan gwamnati za ta tafi mu nuna mata kuskuren da ta yi sannan gwamnati za ta shigo ta san cewa akwai damuwa a kasa ta zo da shirin neman gyara Shugaban 'yan kwadagon ya ce idan har gwamnati mai karɓar mulkin jihar ta Filato ta buƙaci ta zauna da su ta kuma ba su tabbacin za ta biya buƙatunsu a shirye suke su janye in ko ba haka ba yajin aikin zai kai har a rantsar da sabuwar gwamnatin. Kan haka na tambayi Mr. Dan Manjan wani kusa a jam'iyyar ta APC a jihar Filato ko yaya za su tunkari batun yajin ma'aikatan? za a tattauna da 'yan kwadago duba wani yarjejeniya an taba yi da su a can karshe abin da ya zama haƙƙi kuma an riga bayar a biya waɗansu kuma suka karkata kudaden jama'a amma da yake gwamnati tana ci gaba ya zama haƙƙi na wuyanmu ya zama dole ko da za a yi rancen kuɗi a biya su duk ta halin kakani yi abin da yake na jama'a za mu yi kokari mu fitar da hakinsu domin idan ba haka ba to mu ma ba mu cancanci a ba mu wannan mukami ba kenan. To sai dai har ya zuwa yanzu gwamnatin jihar ta Plateau ta ce uffan akan batun yajin aikin ba kuma duk kokarin da na yi na samun jami'an gwamnatin ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Faɗa man manyan mu, jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai farin gobe. Allah ɗaya ne abin tsoro, sannan shi ne abin roƙo, madalla sai kuma jihar Borno inda rundunar mayakan sama ta kai ɗauki a wani gidan marayu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aiko mana. rundunar mayakan sojan sama na 79 da ke jihar Borno ta miƙa kayan tallafi ga gidan marayu da ke garin Maiduguri. Kwamandan mayakan sojan sama ya kwamando Christopher Egoba ya ce sun bada wannan kayan tallafin ne ga waɗannan marayu da ke tsugunni a wannan gida don tallafawa rayuwarsu game da yadda suka tsinci kansu cikin wannan maraici. Ya kwamando Egoba ya ce ba aikin ƙara ƙasa ba ne kawai ya ta'allaka a wuyarsu a'a har ma da na tallafawa al'umma na haka suka shiga a irin wannan rana na su kansu shekaru 51 da kafuwa don tallafawa gajiyayyu da ma marayu. Umaru ya ce hakkin kowane yan ƙasa ne da tallafawa irin waɗannan rukunin al'umma musamman ma marayu da waɗanda ba san hagun su babalata ne dama. Wannan runduna dai ta bada kayayyakin abinci da suka da shinkafa da taliyar makaroni da sabulun wanka da na wanki da man girki da ma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum. Alhaji Aji Yusuf Gamdu shine babban sakatare a ma'aikatar mata na jihar Borno wanda kuma ya karbi waɗannan kayayyaki a madadin waɗannan marayu. Matukan godiya a yadda suke taimaka mutanen nan duk da haka yadda suke fama da suke fama da su shani boko haram da shani tsoro a jihar nan suka samu har lokaci ka shirya wannan kayan suka kama nan mun yi matukan godiya da su kuma muna fatan kuma su kungiya ko su NGOs za su yi irin wannan tunda wayannan sojoji ne kuma sun kasu don tsaro ne kuma ga nan sun ta sun samu lokaci har su kama irin wannan kyautan mu ko mu ne yi musu amma suka ji tausayin wannan yaran nan wanda ba su da iyaye suka kawo wannan kyautan wallahi musamman ma na yi matukan godiya na a musu kuma Allah ya taya su duka Allah kuma taimake su duk abin da suke a cikin rayuwarsu. Zaka da kama a wannan gidan marayu kuna da yara kamar nawa? Muna da yara suna da dan yawa ba amma yanzu haka nan wanda muke da su akalla yanzu sun kai mutane kusan talatin yanzu suke da su akwai wayansu wanda gwamnatin Kano kuma ya nemi mutane ɗari daga Borno mutane ɗari bakwai an sun gode makarantar a wato abin nan masu masu marasa iyaye muka yi mobilizing muka ba su mutane ɗari yanzu dari na duk sun kai mutane duk daga cikin yaran mu da kuma suna karatu a can duk wayansu wayansu anan wayansu kuma wanda kuma gidajensu sun kai wanda boko haram sun sun sa su sun zama otan hmm. da irin su ne duk muka taro wajen su guda ɗari suka tafi suka tafi Kano a daidai wannan lokacin ne kuma ake ci gaba da samun kurarowar 'yan gudun hijira musamman ma waɗanda ke tsugunni a jamhuriyar Nijar sakamakon wa'adin da gwamnati gwamnatin Nijar din ta basu na tattare nasu ya su bar kasar wanda yanzu haka muke samun rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira na taka da ne tun daga jamhuriyar Nijar har zuwa garuruwan da ke kan iyaka yayin da wasu kan rasa rayukansu akan hanya sakamakon gajiya da yunwa da kuma ishin ruwa da ya addabi irin waɗannan jama'a Haruna Dauda muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Tuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na asuba sai kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. na farko ma sai ga yi tunani cikin nan kila a san yadda za a yi da shi shin tun da watakila ya wuce lokacin da za a iya zubar da shi to idan ba zubar da shi za a yi bayani na in ta haihu ya za a yi da ɗan nan saboda ko da fyaɗe aka yi aka samu ciki to akwai babban matsala domin yaron da za a haifa ya zama koyaushe aka gan za a tuna da abin da ya faru aka samu cikinsa aka haife shi to ganin ma akwai babban matsala Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika shekara ɗaya da mako uku a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da rundunar tsaro ke ci gaba da fatattakar 'yan ƙungiya a jejin Sambisa da ya sanadiyar ceto mata da ƙananan yara kimanin dubu ɗaya a cikin mako guda da zafafa farmakin. Hukumar kare hakkin bil'adama ta buga wani rahoto mai tada hankali da ke nuni da cewa daga cikin mata ɗari biyu da talatin da da hudu aka fara cetowa daga hannun ƙungiyar Boko Haram, ɗari biyu da goma 214 suna da ciki. Bisa ga rahotannin da muke samu, mayakan ƙungiyar suna auren mata har hudu da niyyar hayayyafa da yada aƙidar tsakanin yaran da kuma mata da suke yi wa fyaɗe da sunan aure. Bayan ƙungiyar Boko Haram ta wurga da ɗaya daga cikin 'yan matan da take tsare da su, da cikin wata hudu na hira da hajiya zainab kabir wata mai ilimin zamantakewa a jami'a bayero ta kano wadda ta bayyana abin da ya kamata hukuma ta yi na kulawa da matan da suke kubuta daga hannun 'yan kungiyar boko haram fi sabilillahi a wannan karan na wannan magana ta yau da 'yan mata da duk wani wanda ya shiga hannu to ya kamata a ce dole gwamnati ta ajiye wani shiri na musamman wanda yake ba mu da shi a da amma kuma a yanzu dole a kirkire shi domin wani lokaci dole ce ta kansa a yi wani abun da ba a da shi. Ah. da yake ba mu da shi kuma wannan abu ne ba mukami ba ne na siyasa da za a ɗauki wani kawai ko malamin makaranta ko kuma wani likita a ce an baka wannan abu ne na kwarewa da sai an je makaranta an koyi wannan dabara to tun da ba mu da shi ya za a yi. Ha to ai akwai abubuwa da yawa da ba mu da su waɗanda suke dole ta sa a shirya shi a yi. Ba mu da shi amma akwai ƙwararru a wannan fannin. Muna da su sai dai ba su da yawa. Kaman ba mu da psychologist da kila isassu da za su amma muna da psychiatrist su ma kuma wato likitan ba ana wani lokacin aka yi maganar psychiatrist akan tunanin wai aibar likitan mahaukata ne wanda yake ba haka ba ne Ah, likitoci ne waɗanda suke sun kware a abubuwa da yawa kuma su waɗannan yanzu tunda muna da su su ne watakila ya kamata a ba ma hakkin lura da harkar 'yan matan nan domin aka ce ko za a yi aro ko za a nemi taimako a ƙasashen da suka ci gaba a gaskiya wannan ba za ta kai mu ba domin duk abin da za su bayar watakila ba zai daɗe ba sai dai na lokaci kaɗan wanda yake kuma 'yan matan nan da kudu wani kamar yadda na ce wanda ya shiga hannu ya kamata a ce daga nan har zuwa wani wasu za su eh, bukaci shekara ɗaya wasu shekara biyu wasu ma kila har iyakacin rayuwarsu suna bukatar wannan taimako da ya kamata a yi musu to kin ga idan ya zama an cewa ko zuwa za a yi aro ko a roƙa a bayar ɗin to a lokaci ƙalilan ne dole ne idan ma gwamnati ba za ta yi watakila al'umma da kuma ƙungiyoyi da suke zaman kansu ya kamata su yi hoɓɓasa a kan wannan domin a samu a taimaka bai kamata mu yi mukali 'yan matan nan su dawo ba tare da an ba su taimako na musamman ba wanda zai taimaka musu wajen sauran rayuwarsu da kuma wanda za su ci gaba da rayuwa yadda ya kamata ba mu da shi amma lokaci ya yi wanda yake dole yi kuma wannan kamar yadda na ce wani lokaci gwamnati ba ta cika damuwa ta irin waɗannan abubuwa ba to amma watakila za a iya samun ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma waɗanda ake kira kamar donor agencies da za su iya taimakawa su kawo ƙwararru a wannan fanni wanda za su iya zama su taimaka idan ba haka ba bisa lullahi, za mu fuskanci matsala babba wacce take rayuwar yaran nan za ta dagule gaba ɗaya kuma ba za ta samu tasiri na yadda za su iya komawa su shiga cikin jama'a su zama mutane waɗanda yake ko ba kamar yadda suka tafi ba to amma su zama mutane waɗanda suke za su iya sarrafar da rayuwarsu kusancin yadda ya kamata da yake ɗan adam Allah ya yi mu daban-daban wasu suna bukatar taimako na lokaci kaɗan wasu kuma za su bukaci taimako na watakila har iyakacin rayuwarsu a nan kamar yadda na ce jama'a al'umma da mutane da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da dona agency suna da rawa muhimmiya da za su ɗauka kan taimakawa irin wannan. Eh, wato kwanan baya aka tsinci wata yarinya da 'yan kungiyar boko haram din suka sace suka jefar da ita kan hanya wadda aka tara tana da cikin watanni hudu hukumomi kuma suka rike ta nawa lokaci mai tsawo da hujjar cewa suna gudanar da bincike ba tare da ta ga danginta ba ko kuma an samu waɗansu da za su yi magana da ita a san ma ainihin ana ta tababan cewa tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace su na 'yan makarantar nan ko ba ta ciki dai to kina ganin ɗaukan wannan matakin ya dace. ai harkar gwamnatin ta najeriya abu ne wanda yake na ban mamaki in kin tuna waɗannan 'yan matan ma da aka sace su sai da aka yi watanni ana ta ba shin da gaske ne an sace su ko ba a sace su ba to irin wannan yadda ake tafiyar da gwamnati ne yake kawo matsala babba a yanda abubuwa ya kamata su tafi ɗaya daga cikin abubuwan da za su samu ɗan matan nan in sun dawo ko ina suka shiga cikin jama'a za a dube su a ce eh waɗannan 'yan matan da suka shiga kaza ne to waɗanda za su zauna da su za a dinga tunani shin da suka shiga cikin hannu ɗin nan da ne da me aka yi musu menene abubuwan da suka yi wato going through to irin wannan zai sa cewa wani lokaci da yake mutane suna da gajeren tunani watakila za a kyamace su to kin ga wannan ma yana bukatar cewa gwamnati ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu su wayar da kan al'umma kamar yadda ake yi na masu ciwon kanjamau cewa bai kamata a kyamaci 'yan matan nan ba domin abin da ya same su ba laifinsu ba ne kuma yana iya faruwa ga kowa ko dan kowa ko kanin kowa ko mata kowa saboda haka ya kamata a nufe su a rungume su a ba su cikakkiyar kauna da goyon baya da kuma kada a nuna musu kyama. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Zainab Kabir da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Jan yanzu haka yana ƙasar Saudiya ya kuma ce zai yi magana kan ƙudurin tsagaita wuta na jin kai Yaƙin da Saudiya ke jagoranta kan 'yan tawayen huti da ke ƙasar Yemen. Jan ya ce muna kira ga duk ɓangarorin biyu duk wanda ke da hannu ya mutunta dokar jin kai da kuma ɗaukar duk hanyoyin da suka kamata na tabbatar da an kare farar hula daga faɗan da ake yi. An kuma bayar da damar shigar kayan agaji ga masu bukata Kerry zai haɗu da shugabannin ƙasar Saudiya da Abdurrabu Mansur Mahadi, shugaban ƙasar Yaman wanda ya yi gudun hijira zuwa Saudiyar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mayakan ISIL da ke ƙasar Iraki sun kutsa cikin matatar man fetur na ta Baiji da ke da ake takaddama a kai. Mai magana da yawon ma'aikatar da tsaron ta Amurka, Kanal Steve Warren, ya ce cikin sa'o'i 48 da suka wuce ne mayakan sa kan suka kutsa cikin matatar ya ci gaba da cewa jami'an tsaron ƙasar iraki suna cikin harabar matatar man kuma a halin yanzu suna hana mayakan kama matatar man wasu mutane da ake kyauta zaton barayin shanu ne sun yi kwantan bauna suka kashe akalla mutane hamsin da hudu a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin kenya suka ce suka sace ɗaruruwan dabbobi hukumar agajin gaggawa ta red cross ta yankin ta ce kusan mutane 350 aka kora da gidajensu jami'an tsaron 'yan sanda dai sun ce harin da ya fara ne ranar litinin lokacin da wasu barayi suka kaiwa wani ƙauye hari suka sace dabbobinsu suka kashe mutane bakwai mutanen ƙauyen kuma suka kai harin ɗaukar fansa wata babbar barazana da buga kirji da wani ba ake zargin ɗan ƙungiyar isil ne ta sa jami'an hukumar leƙen asiri na amurka kula ko da yake babu alamu da yake tabbatar da yiwuwar barazanar an wallafa barazanar ce a shafin yanar gizo da ake kira just pasted saƙon na cewa harin da aka kai na ranar lahadi a garin galan da ke jihar texas somin taɓa ne Saƙon ya ci gaba da cewa muna da ƙwararrun sojoji 71 a jihohin Amurka guda goma sha biyar suna kuma jiran umarni daga gare mu don kai hari duk inda muke so. mawallafin ya amsa sunansa abu ibrahim al'amiriki wanda yake ba amurke ne kuma dan ta'adda da ake tsammanin yana can cikin yakin yankin wata kabilu na ƙasar pakistan ya kuma rubuta cewa watanni shida masu zuwa za mu zamanto cikin mamaki To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jim cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.